daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun karkare faslin da ke bayani a kan hukunce-hukuncen binne mamaci a inda bayan da muka zo ƙarshen babin sai mala ya ɗauko hadisin annabi da ke fayyace yadda mala'iku suke ɗaukar ran bawa idan ran salihi ne mumini muwahidi mai ma'alla biyayya muka ji irin mala'ikun da za su sauko da guzurin da za su taho da shi daga aljanna har zuwa ɗaukar ran shi da kuma inda ran zai tike kore ne na kafiri ko mashiriki munafiki fajiri ko azzalimi to shi kuma muka ji tsaraban da za su taho da shi wajen ɗaukar rayuwar wannan da irin yadda gwagwarmayan ɗaukar ran fajiran bayan irin wannan take da kuma inda za a yi da wannan rai allah madaukin sarki ya tsara musulmi daga fadawa haɗari irin wannan to bayan da muka ji waɗannan bayanai ne kaf mucin da dai duk wanda ya mutu ƙarshe dai ƙasa za a haƙa mafi aksari a sashi to sai maga dacewa mu tattauna wani ɓangare kaɗan wanda yake da alaƙa da hayatul barzakhiyya Rayuwar barzahu magaji cewa matattu salihai muminai to sukan tattauna a tsakaninsu har ma waɗanda suka jima da mutuwa za su rika tambayan halin waɗanda suke raye za su rika bincike cewa ya halin wani ya wance ya su ne kuma za a ba su labari tsab na abubuwan da suke faruwa mun tattauna dangane da shin mamaci yana jin abin da yake faruwa a nan gidan duniya kai tsaye ga wanda ya je kabarin shi ya sallama ya magana da shi har ya kokarin isar mai da wasu sakonni zai iya yaji a nan ne muka ji cewa a bai tabbata cewa matattu suna jin maganganun waɗanda suke raye kai tsaye ba wanda akan wannan ne aka samu babban malamin hadisi muhammad nasir dina albani ya bayyana rashin jin wannan a cikin mukaddimar littafin al'ayatul bayyanat fi adami sama'il amwat inda alhanafiyyatis sadat wannan mukaddima da ya yi a wancan littafi yana da matukan mahimmanci ɗaliban ilimi da suke son su fara da bincikensu akan wannan matsala to lallai su nemi wannan littafi su karanta muhimmin jiddan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayanan da muke gabatarwa kafin mu shiga fasli na tara da zai mana bayani akan hukuncin ta'aziyya to za mu kakare abin da ya zo mana ƙarshe shi ne haƙiƙatu listi'inasil mayyit biman haulahu min al'ahaya akwai daga cikin malaman farko waɗanda suke ganin mamaci in ya rasu to yana samun natsuwa da kwanciyar hankali da zuwa addu'a ko makotakan shi da zama tare da shi ana mai fatan alkhairi ga wanda yake raye zai mashi tumala ya ce laƙar sabata fi sahih ya tabbata cikin bukhari annal mayyit yasta'anisu bil mashi'i mamaci yana samun natsuwa ya ji gamsuwa hankalin shi ya ƙara kwanciya dangane da waɗanda ke raka shi zuwa kushewar shi wannan raka gawa da ake yi to mamaci idan salihi ne to yana natsuwa yana jin daɗi har ma a hadisi annabi ya ce zai rika magana yana cewa ai marmaza a kai shi a marmaza a kai shi yana daidai wannan lokaci ya san an ɗauke shi ya san inda za a yi da shi kuma ya san waɗanda suka ɗauke shi kuna fahimtar wannan da kyau ku a ɗaya hannun na hadisin annabi ya ce in kuma ba mutumin kirki ba ne zai rika ina za a yi da shi ina za a yi da shi shi sa annabi ya ce idan aka yi mutuwa to a yi marmaza a kai wannan bawa zuwa ga makwancin shi idan nagartaccen bawa ne to alheri ne kuke gaugauta kai shi in kuma ya zama sabanin haka to ku hutar da kanku daga daukan gawan da take cikin azaba Allah ya kiyaye to malam sai ma yake cewa li janazatihi ba'da mautihi waɗanda suke kintsa mai jana'iza tun daga wanka sanya likafani har tafiya raka shi zuwa makwancin shi faƙadarawa rawa muslimun fi sahihihi hakika limam muslim ya ruwaito a cikin as ɗin shi min hadisi abdurrahman ibn shamasa daga hadisin da abdurrahman ɗan shamasa ya ruwaito al ƙwala yake cewa hadarna inda amur ibn al'as ya ce mun halarci ɗan uwa amur ɗan as qabla wa fatihiyar radiyallahu anhu wa arda kafin ya rasu wa huwa fi siyakil maut sanda muka je muka same shi sai muka tarar da alamun mutuwa sun bayyana tare da shi fabaka tsawilan ya kuka ya kuka mai tsawo ووجهه إلى الجدار وحول وجهه إلى الجدار سيجو يد فسكن شيء يكل بانغو kukaddara kamar nan ne kan gadon da yake nan bango ne su kuma wanda suka zo duba shi suna fuskantar shi da suka zo gaishe shi ya kuka ya kuka sai juya sai kalli inda bango yake waje ala ibnuhu ya sai ɗan shi ya rika cewa ma ya biki ka ya abata me sa ka kuka ya mahaifinmu amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kaza wa kaza shin ba annabi maka bishara da cewa za ka samu kaza za ka dace da kaza kai ke da kaza ga matsayinka kaza annabi bai ma wannan bushara ba mai na kuka fa aqbala bi wajhihi alaina mai ruwa ya ce sai fuskanto mu da fuskan shi wa qala ibo da baki ya jawabi ya ce inna afdala ma a adda. ma a iddu shahadatu Allah ilaha illallah ce farkon abin da ya zama ni nan a iddu ne tattalin shi ne guzirin shi shine la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iyakan guzurin da na yi kenan cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma dai annabi Muhammadu manzan Allah ne wa inni kuntu ala salasati darajatin ishi kwarai da gaske na zinci kaina a matsayi ko matakai ko darajoji guda uku falakada ra'aitu ne wa ma ahadun ashaddu bugudan min ne li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce sanda na samu kaina a matsayin farko? ni fa ban san mutum ɗaya cikin al'umma wanda ya fi ni kin annabi ba li'annahu aslama mutaakhiran sai mala ya tsaya zai fayyace mana me yasa wannan yace domin ai ya musulunta ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi huwa shi amr dan as wa khalid da khalid ibn al-walid wa majmu'atun min kibar as-sahaba da wasu gayya da yawa daga cikin manyan sahabban annabi wala uhibbu illa an akuna qad tamannaytu minhu yace a wannan lokaci babu babban abin da yake mafi girman guri a raina illa in samu in ritsa annabi fa aqtuluhu in kashe shi falau mittu ala hadhihi al da Allah ya ɗauki raina a wancan halin da yake zuciyar shi na cike da ƙin annabi kuma yana da mummunan manufa a kan annabin ya ce lakuntu min ahalin na hakika da ya zama daga cikin 'yan wuta kafin mu ɗaura mu ci gaba daga inda muke kaga in gaga mutum a wani hali rabu da shi da mahallicin shi Allah madaukin sarki bai aiko ka wakili akan kowa ba Allah madaukin sarki bai sa ka sa mu kowa ido ba kai ba ma sun ne ko jakadan Allah akan al'umman shi ba inna ma anta munzirun wa likulli qaumin had kai mai gargadi ne kai mai wa'azi ne cikin al'umma Allah maɗaukin sarki ya ware waɗanda ya nufin zai shirya da su da yawa wannan da ka gani cikin wani hali na kafirci ko shirka ko bid'a ko fasikanci zalunci ko ma menene kila Allah bai nufe shi zai shirya ba a yanzu ba kila sai ƙarshen rayuwar shi yana dab da mutuwa sai Allah ya mai gamdakatar da musulunta Allah ya karɓi musuluncin shi kuma ya caɓa da romo wanda kai wanda ka fara daga farkon ma ta ba za ka samu shi yasa ku yanke tsammani la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ne ya kira masu laifi cewa kas yanke tsammani daga tarar rahamar Allah domin Allah maɗaukin sarki yana gafarta zunubai baki da shi sa kai ta ka tsantsan kai hankali na kutsawa tsakanin bawa da mahalicin shi baka sirrin da ke tsakanin Allah da wannan halittan ba a yanzu dai kaga yadda take akwai lasisin da aka ajiye aje maka aka ce kai a haka za ka ƙarasa? cewa shi kenan kai an riga an gama tabbatar da digadiganka cewa kai salihi ne kuma a bisa wannan salahan dakan ka mutu amur dan as nan fa ne wakilin kafiran makka da aka riga tura shi yana zuwa wajen manya-manyan sarakuna yana zuwa yana sukan sahabbai da annabi da addini shi ne je zauna gaban sarki na jashi suka kafsa da ja'afar bayan da ya gama rabon kirgin da zai raba ma 'yan majalisun sarki na jashi don su goya mai baya duk ya gama waɗannan laifuffuka ya gama adawa na annabi kai tsaye amma ƙarshe jirin bai wanda Allah ya mashi ina ganin duk abin da wani zai yi a yau bai fa kai abin da wanda ya aikata sabo zamanin annabu. ba ma'ala madaukin sarki ya lullube shi daga gwabar rahama ta sa shi sa ka da bawa da mahalicin shi idan ka dauki ɗabi'u da aƙido na khawarij za a gama rayuwanka a iska a don komi ba sai don za ka yi ta kafarta musulmi kana fasikantar da musulmi kana zalantar da musulmi sai ka dauka wai kai ka ce mutum mutum in kirki ne shi shi sa kai don ana cin ɓaure ko a kiyaye ɓara shi akwai wanda zai zo ya ɓata mutane inda za ka buɗe shi ku ya fi kowa ɓanna ne ya fi san kan shi ne shi sa yake zargin kowa da muguwar ɗabi'a irin tashi ni dai inda ba shirka ban san laifin da amur as yake a kan shi kamar wannan na farkon ba ga kafirci ga mugun nufi ga manzan Allah bukatan da yake da ita a wancan lokaci Shi ne yar dama ko yaya take ritsa annabi shi dai yaga ya kashe annabi ina ganin duk wanda kake zargin shi da kowane irin laifi ne a yau a tsammani na laifin shi bai kai wannan ba abinda aka ce ka kira udu ila sabila rabbika bil Hikimatu wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka ta hanyar wa'azi ta hanyar nasiha ta hanyar lallashi da bayanai kyawawa domin ka sani inna ma an ta munzirun wale kulla kawamin hat kai mai gargaɗe ne lasta alaihin bi musaitar ba wanda ya sa ka tarzasa bayi mu gano wannan da kyau kai na ce kai wa'azi ne fa zakir in na nafa'atiz zikara. ka tsaya nan kawai Allah madaukin sarki shi ya san wa dawa dawa zai shirya kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shirar da bayi ko ba hannunka yake ba laysa alayka hudahu shi za mutumin da ya dauka wai yana da wani barazana zaru ido ba ba wai shi zai sa mutane su shiri ko kai kwatai duk zara idan fir'auna ko waɗanda ba su yi da shi ba duk laushin hali na annabi musa da allah maɗaukin sarki ce faƙola lahu ƙaunar layyinan ku gaya ma fir'auna ta tausa lasausiyar magana isa fir'auna ya ba kun gano wannan da kyau ku isa jama'a san kai mai da'awa ba mai yanke mutane hukunci ba in ka ɗauki ɗabi'a allah za ka yi kwatai yayin da ka yanke ma'amur dan as hukunci a sanda yake da wancan mugun nufi a tsakiyar duniyar kafirci to yau ya za ka yi da shi ka je na cewa ba abin da ya tattala yake son ya haɗe da allah da ita sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda a farko jakadan da ke tallata la ilaha illallah shi yake son ya rutsa ya kashe amma kuma ga shi yanzu so yake ita ta zama yan rakiyan da za ta raka shi har lahira Allah ka samu ma mu zama haka falamma an amallahu alayya bil islam yace yayin da Allah madaukakin sarki ya man baiwan musulunci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qultu la yace sai na له annabi nake cewa da shi أبسط yaduka Mai ko hannunka ubayi uka zan maka mu mubaya fabasata yaminuhu sai annabi ya shimfida hannun shi na dama qala sai amr dan as ya ce faqabadat yada yadi faqabattu yadi annabi ya miƙo hannu mai baya ni sai na rike hannuna faqabattu yadi qala malaka ya amr sai annabi ce a'a ne ya kuma ya kai amur ka zo mu baya a kuma ka damke hannunka ƙala sai amur ya ce ashtartu ya rasulallah ina son ingin da ya sharuɗa ne kafin in yi mu baya ya jaka don Allah ƙala wa ma tashtaritu annabi ya ce ya amur menene za ka shar'anta na mu baya a? qala sai amr ya ce ashtartu ala rabbi ina kafa sharaɗi ne kan ubangiji na an ya gafira li kan ya gafarta mu qala sai annabi ce amma alimta annal islam ya ma kana kablahu yanzu kai baka san musulunci yana rugurguje yana rushe wargaje abin da aka yi shi kafin musuluncin ba wa'annan hijira sannan ka san hijira ma ta haddimu ma kana kablaha tana rushe duk abin da aka yi kafin yinta yanzu kafiri da yake kafirci ya aikata ayyukan asha sai musulunta to da an yafe mai musulmi da ya musulunta sai kuma tsotsaye ta kama shi sai ya riga aikata ayyukan asha to in yi hijira an yafe mashi shi. annal hajj kuma ga sani kaga aikin Hajji? ya mu maka na kabla shi ma yana rugurguje abin da aka yi kafin a yi shi wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amur ya ce kai ni ko kun ga babu wani mutum ɗaya a ko ina yake ko kuma waye wanda ni nake matukan ƙaunan shi irin annabi wala a jallafi aini minhu kuma babu wani wanda yake da daraja da martaba idona irin manzan Allah wa wadattu law annani mittu ala tilkal hal yace kash lau annani mitu ala tilkal hal ce wa ma kuntu tsikon nazara Ya ce kun ganni nan wallahi bana iya hada ido da annabi kai tsaye ke hu haka sau da girmamawa da martabawa da kimantawa a ga yadda ke tsare ido kana kallo na ido da idan nan to ba a iya ma manzan Allah irin wannan amur ya ce bai iya da ido da annabi waya zaman ya ce saboda girmamawa da martabawa da kimantawa walau su iltu an asifahu ya ce da za a ritsa a ce sai na siffanta yadda annabi yake ma a ɗaktu ya ce wallahi ba zan iya ba saboda annabi na ɗaguwa zai sun koyar da kai ijilalan wa izaman lissahibi shafa'atul uzma martabawa da kimantawa ga ma'abocin ceton nan babba an lam akun amtali wa aini min ce saboda ba na iya cika idona da shi in kalli shi kyar haka shi ban iya wannan wadittu lau annani mitu ala tilkal hal ce na yi gurin Allah madaukin sarki ya tashi daukar rayuwata ta dauke raina a irin wannan yanayin larajautu anna laha an akuna min a halin janna in haka ya faru da ni wai zan yi fata zan yi gure mai yiwa in zama daga cikin yan aljanna sun mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna na a wannan hali sai mazan Allah ya rasu wa wallaina ashiya'an ba'adahu ce mun binci abubuwa iri iri iri iri a bayan shi la adari ma halati Ya yace wallahi ban san yanayin da zan tsinci kaina ciki ba Fa'iza ana mitu in na mutu a wannan yanayi fala tashabani na'iha kakkura ni da mai kukan mutuwa mai korototo da shewa da ɗaga murya wala nar kar kuma kuraka ni da wuta kunni, kuna haska bakin wuta fa'iza da fantumuni ya ce in kun ƙare binne ne fasannu alayya tiraba sannan ku zuba ƙasa a kaina zubawa sun mu haula kabari sannan ku tsaya gefen kabari na kadara matun haru jazur gwargwadon yanka raƙumi gwargwadon soke shi wata usimu lahamaha har kuma a kasa naman arabas hatta asta'anisu bikum don in samu natsuwa in samu gamsuwa da wannan zaman makotakan da za ku yi man na ɗan wannan lokacin wa an zuru ma za arji bihi rusulun rabbi a wannan yanayi da nake cikin natsuwa da ku in iya fuskantar abin da zan iya ansa tambayoyin 'yan saƙon ubangiji na fadalla zalik ba ce wannan bayanai suna nuni ala annal mayyit cewa kaga mamaci ya sta'anisu bil na inda kabari suna samun natsuwa da waɗanda suka halarce su sanda suke cikin kabari waya sirru bihim kuma yana farin ciki yana jin daɗi da annashuwa yana natsuwa hankalin shi na kwanciya da wannan zama da wannan makotaka da za a yi mai bayan binne shi ana mai addu'a ana mai fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan shine takaicin takaitawa na ɗan abin da muka rerayo dan gane da wannan tukwicin da muka so mai mawancan babi na takwas daga cikin babu-bukan littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilatu sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to bayan wannan zayin din malin sai ce alfaslu tasa fasli na tara ahkamu ta'aziyya malin zai bayani dangane da hukunce-hukuncen ta'aziyya abinda ake nufi da ta'aziyya shine lallashi da haƙurtar da wanda aka yi wa mutuwa ko wanda wani bala'i ya same shi na gobara ko bala'i ya same shi na fatan ɗanshi, shi ko asaran dukiya ko asaran lafiya da duk abin da ɗan adam ya kan mallaka kuma ya rasa to an tashi ana zuwa ana game kalmomi daɗaɗa waɗanda za su natsar da zuciyan shi ya ƙara samun natsuwa to wannan shi ake ce ma ta'aziyya kun gano wannan da kyau ku mala ya ce alfasul tasi ahkamu ta'aziyya intahaitu fil fasl sabik mala ya ce na ƙara bayani a fasli na a sabiq wanda ya gabata min ahkamid dafan inda muka tsaya muka tattauna hukunce-hukuncen binne mamaci wal'an a yanzu haka ma ahkamit ta'aziyya za mu tinkari hukunce-hukuncen ta'aziyya ne ga gadan a ta'aziyyatun masharu'a abin farko da za mu fara tattaunawa ta'aziyya da shari'a ta tsara a yi lima sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda tabbatuwan haka daga annabi ففي الحديث rawahun رواه النسائي وأحمد والحاكم وصاحه قال تشاكين حديث دا الإمام النسائي da Ahmad da Hakim suka ruwaito kuma al Hakim ya inganta wannan hadisi wa qarrahu zahabi al-Imam zahabi ya tabbatar yace haka abin yake Hakim hadisi ne ingantacce wal Albani da fadilatul muhaddis Asar abu abdurrahman muhammad nasir din al-albani yace sahihun kama qala az-zahabi wal hakim ana disi ingantacce ne kamar yadda al-imam az-zahabi da al-imam hakim suka ambata an qurratul muzni daga qurra al-muzni radiyallahu anhu qala Allah ya kara mashi yadda yace kana lahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza jalasa annabi ya kasance duk sanda ya fito ya zauna majalisi jalisu ilaihi nafrun min ashabihi to ana samun gayya daga cikin bangaren sahabban shi suna zuwan zaman majalisi da annabi kuma ya kamata mutane san waya tsarin majalisin annabi yake annabin ya zauna majalisi lokacin da ya fito gida to ƙarshen ta sai bayan isha yake shiga gida haka ake majalisi sai sa in mutum ya jahilci abin da ake ce ma rayuwan annabi da majalis ɗin shi to sai rika auna majalisin duniya da za a tsakura nan kowa ya tafi gantalin shi mai harka ya je a harka ɗan kasuwa ya je ma'aikaci ya je mai kwadugo kowa ya je abin da zai sai auna da irin wancan majalisin da ake yi wanda yake ɗinke lokuta baki ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne mutum sai ya yi nazari ya yi tunanin ya san abu kafin ya magana kan shi allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa wafihim rajulun lahubnus sagir cikin waɗanda suke zuwa wannan majalisi akwai wani mutum wanda yake zuwa da wani ƙaramin yaron shi ba wani zuwa da yara matasa wanda suka dan tasa majalisin ilimi irin wannan domin a gashi ai manzon Allah ana zuwa majalisin shi da yara wanda suke matasa ya tihi min khalfi zaharihi don an zo majalisin wannan ɗa sai zai tsaya bayan baban shi fa ya ka'uduhu bayna yadai sai jawo sai zon da shi gaban shi kun da ake yi sai ka zo da ɗanka gabanka ba ka aje cikin yara yana wasa ba haka ko sallah ka zo ina kusa da kai kun fahimci wannan da kyau ku faƙalar lahun biyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai an ya ce ma wannan mutumi ta hibbuhu kana son shi ku. ya ati eh, annabi ya rajul annabi ne yake tambayin mutumin aw sahabi ko wannan sahabi fa yaqulu la tuhibbuhu kana san wannan ɗa naka ko fa qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ana uhibbuhu hubban baligan kabira lallai ina son wannan ɗa soyayya wacce ta kai matuka? hamshakiyar soyayya ana nan ana nan fahalaka sai wannan ya rasu ai famata hazal kula so nan yaro ya rasu famtana ar rajul an yahdura al-halaqa sai wannan mutumin sai dauke kafa game da zuwa majalisi halqata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halkan annabi kwana ɗaya biyu sai ba a gan shi ba da zikir binihi saboda ambatan ɗan da kuma damuwan da ya shiga ai ya gaya ma annabi dama yana son dan ko mu ma nan mun sani fa hazina alaihi ya shiga damuwa matuƙa ta hanyar sakamakon rasa wannan da da yi fa faqadahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala annabi sai ga ya rasa wannan mutumi kwana ɗaya kwana biyu bai ganshi ba shiru fa qala sai ya ce mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani unzur ila azmatin rasul kalli matsayi da girma da daraja irin na manzan Allah kana idza ahdara ahadun min as-sahaba kana idza ahdara ahadun min as-sahaba zakata duk sanda ɗaya daga cikin sahabbai yazo da zakka ko sadaka da alahu sai nabi mai addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum wa idza gaba ahadun min ashabihi an halqan halqatihi in kuma ka zo majalisi annabi ya duba ya gabe ga wani ba wa majalisihi ana zaman majalisi sa'ala anhu sai annabi ya tambaye ya wani haza khuluqul murabbi wannan shine ɗabi'an mai jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda zai ce yana tarbiyyar mutane wai kayan laifi ba kore ka in waɗannan mutanen inda musulunci a hannunsu yake Allah kaɗai sa abin da za su kuma dama da a ce tasu ce mallakansu dukiyansu ne suka yi Allah kaɗai san tozarcin da al'umma za su shiga mun gane wannan da kyau sai Allah ya tsara mutuncin al'umma sai ya sa suka zama ‘yan Allah ya ba ku musamu kun gano wannan da kyau ku amma da al'umma sun shiga matsala ga annabi in bai gani ba sai ce ina wani jikka ta fara laifin da khatib yi, Jin da annabi ya mashi jiyan da annabi ya san irin abin da amur ya riƙa mai amma da ya zo musulunta jin da manzo Allah ya tarare shi sun gano wannan ya cewa ya aku waliyasbau amma mutane su mai da addini shine abin da za a makale a kan shi a ci mutuncin al'umma jama'a zama kuna fahimtar wannan kanan ba addinin musulunci ba sai dai zama dinin jahiliya ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu fannabi yas'alu wa annabi yana tambaya yana cewa mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah sannan nashi ne allazi ra'aita wanda kake gani halaka shi ya rasu ibnuhu mata dan shi ya rasu falakiyahu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya haɗu da shi fasa alahu an bane cikai ya ɗanka an waladihi fa akhbara bi annahu halak fa ukhbira bi annahu halak sai aka ba annabi labari ya rasu hadha huwa dalil dalil mashru'iyyat taziya wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da suke shar'anta yi wa mutum ta'aziyya in ya rasa nashi hatta walau lam lil wahalatil aula ko da ku mutum bai same ka ba lil wahalatil a'ula a karan farko aw fil ayyamil a'ula ko a kwanukan farko farko khabaran mauti fulanin labarin mutum wani bai zo maka ba kama su ubayyinul ana insha Allahu ta'ala kamar yadda za mu zo za mu bayyana ma al'umma waɗannan tsare-tsare da su in Allah ya so fa'azahu alaihi lokacin da matsalan ta zo maka ko nan da shekara nawa ne sai yi mai ta'aziyya jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah ya tsare mana imanin ثم قال يا فلان kana a أحب ilaik annabi ya ce ya kai bawan Allah cikin biyu zaɓe ɗaya wanne ne mafi soyuwa a wajenka ta bihi umuruka shin a bar maka da shi ke ta jin daɗin rayuwar wannan ɗan yana birge ka kana birge shi har ƙarshen rayuwanka ka mutu a haka ya fi hayatika ka zauna ƙarshen rayuwanka ka gan shi ka ji daɗi hankalinka ya natsu wannan shi ka fi so aula ta ila babin min abuwabil janna ko ko so kake yi a bar shi a ɗauke shi yanzu yana ƙaramin nan kai kuma Allah madaukin sarki bayan ya dauki ranka ka te lahira ba wata kofa daga cikin kofofin aljanna da za ka illa wajadtahu qad sabaqaka ila hadal bab face ka taraf ya riga ka zuwa wannan kofa yaftahu laka shi zai bude maka shiga akwai abin da ya wannan daɗi goro kai ce kanka unzur ila هذه البشاره jama'a ku lura da irin wannan bushara da annabi yake tamut wa turku ka mutu ka bar shi am ka ila babil janna ko ya riga ka zuwa kofan aljanna kullama zahabta ila babin ala babil janna duk sanda ka je kofa daga cikin kofan aljanna yaftahu laka babaha shi zai bude ma wannan kofin fadlun wa karama wannan falala ne girmamawa da mutunci faƙalar rajal sai wannan mutumi ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah bal yasbukuni ila babil janna hmm, ya riga ni kofin aljanna li yaftahu li dan ya bude min la haza habbu ilayya hmm, wannan shi bi soyuwa a wajena ya mutu al'ana ya mutu wasu yabka ne a lababin janna ya ji ya riga ni kofan aljanna ya fito huli afdal ya je yana bude min kofa shi ya fi gare ni kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa za ka laka ka samu wannan ya zama dan aljanna haza bushara wannan bushara ne fa za ka lak wannan naka ne ka same shi mutuwan ɗan shi ya zama mai sanadiyyan shiga aljanna Allah ka azarta mu akhrajahu an-nasai al-imam an-nasai tadda wannan hadisi fil janaiz babu ta'aziyya a juz'i na hudu lamba hadisi na 2087 wa ahmad fi musnadihi haka al-imam ahmad ya da wannan hadisi cikin musnad juz'i na uku shafi na 436 aka ajizi na biyar shafi na 34 da shafi na 35 walhakim al'imamu hakim annai saburi ya fitar da wannan ruwaya fi mustadarki a cikin littafin shi mai suna al mustadarak ala sahihain a jiz'in farko lamba na 384 وقال الحاكم الإمام حاكم هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقره الشيخ الألباني عليهم رحمة الله فقال رجل من الأنصار nan take da wani mutum daga cikin mutanen madina ya ji wancan gara ɓasa, sai ce ya rasulallah ja'alanillahu fidaka ya rasulallah Allah ya sanya ni in zama fansanka ya manzan Allah ji'alani Allahu fidaka aw fida'uk alahu khassa yanzu wannan alheri ga wannan ne shi kadai yani hadhi al-bushara li hadha ar-rajul faqat yanzu wannan alherin da ka bashara ta ga wannan bawan Allah oh, oh, yanshi kadai ne da wannan bishara amli kullina ko mu duka ba za mu shiga ciki Qalal mustafa as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu hawa sai yace bal likullikum ku duka ku ku ku ku duka duka duka hadda mu faman mata ibnuhu duk wanda ɗan shi ya mutu fasa bara ya yi haƙuri wata saba ya nemi ladan wannan ga Allah duna an yablu galhil ɗan bai kai alhulun balaga ba ibnuhu hada ala babil janna wannan ɗan zai je riga shi kofin aljanna liyaftahu lahu don ya buɗe mashi ka kai ko za ka shiga aljanna baka da wannan mala ya ce alhadis lahu shahidun kama kala shekul albani rahimahullahu ta'ala wani hadisi yana da wanda zai kara mai karfi kama yadda shekuna shekul albani ya fadi mala ya ce wani anas bin malikin radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce man za a hahul mu'min fi musibate duk wanda ya je ma ɗan uwan shi musulmi ya je don wata musiba ta same shi gobara ne da aka yi a kasuwan sabon garin zariya zaria je ka same su kai masu ta'aziyya ka jajanta in ma da ɗan wani abin masarufi ka bayar kun gano wannan da kyau ku ka hula wa hulyatin hadara. allah maraukin sarki zai tufatar da wannan wani koren kayan kwalliya na aljanna yuhbiru biha yau malakiyama wanda zai zo ya ado da ita yana bullum bullum da ita a ranar tashin alkiyama daga mujarradin zuwa ta'aziyya kana yin ta'aziyyan ka'idan ka ware kaga wannan zaman da kuke yi zaman tsegumi zaman gulma zaman tsugudidi to za mu zo za ka ci haramta ma kanku alheri haramta ma al'umma saboda bid'a da son zuciya an gano wannan da kyau so da bid'a da sun zuciya ina kuka samu shi eh ko kuna gudun wai mutane su zage ku mutane su ci mutuncin sai mana ba sun gaji da zage mu sun gyale mu ma tabatan mun gane zagi da wahala dan lokaci ne zai tafi mage da ya makale a bisha ne ce wahala iska ce wahala iska ce me yake nufi za ta zo wanda bai fahimci wannan buku to zai yi wauta ko menene ko mai zuwa da tafiya ne zai zo ya zama nasiyan manasiya shi sa ka zama kana da zurfin tunani da hangen nesa kan nazarinka ya tsaya a iya kokon gabanka ana fahimtar wannan in ya tsaya ya kokon gaban ka kawo wahala wannan zan mokokin da ake bid'a ne alu suna ku daina kun fahimci wannan da kyau ku Allah ku daina ba daidai ba ne kuna ja kanku bala'i kuma kuna bayyana ma al'umma dama ku zaune gari banza ne amma ka ji harkar ka mana shi da lokacin shi ya jira ka ne eh to jiran mai kake kai jiran mai kake kuna fahimtar wani wannan zama makokinku sau da aikin banza ne ba cikin ƙur'ani ku tambayi duk alaramman da ka sani alarama akwai ayin zama makoki duk hadisan annabu ba shi babu a fikihu babu a tauhidi ba ka da inda za ka je ka ga zaman makoki a duniyan ilimi kaf in kana binciken littattafan maguzawa na da ta cikin masadiru ta shirai islami akwai koyi da maguzawa ne? kisa ku daina kawai an kusa a kai lokacin da ya kai rasuwa na je gaisuwa idan na gan na isa da waɗanda suke wajen duk zan kaɗa su kan watsa su duk ku tashi ku tafi yan bid'a kawai in ce annada tabarman duk wanda ya sa kuma sa bulala mun gano wannan da kyau ku amma in na ga imanin ka ana lallashin ka ne sai ta ziya in tafi ku gano wannan kun kuma na san cewa idan ka ya riga ya kekashe ya bushe sai ta ziya in tafi to ka aje kanka ina kake ka daga cikin mu'allafatu qulubuhum ne ko kana cikin qasiyatu qulubuhum ne to ni ba zan faɗo kowa ba inda kaga na zo na yi na tafi ku to kawai ka nemi ina kake nan kake ko can amma ka ya ce to kowa ya tashi to na san cewa kai kana daga cikin ar-rasikhuna fil aqida al-musbit fil iman sai fa duk wanda dama yake haka ba zai zauna ba suna kama sai ta manya tafiyin shi daga dibo abinci ana ba mutane suna cin haram a zauna ana gulma ana hiyar an za mu zo babin za ku ji ai za mu zo da littafin al'askar na limamin nawawi shekara 700 da wani abu da mutuwa ku je da suke ragarraga da wannan zaman makokin da mutane suke kaji kana yin ta'aziyya ka gama ka tafiyanka za maka tukunci da rigan aljanna da filin kiyama za ka bar race to kawai ka je wani ya bata ma lokaci wai kana gudun wai wani mai rababban baki zai zage ka ita yi mana inda zagi na illa zagin da na ci ban tunanin an haifi wani ɗa a magoma da ya zagu iri na mun gano wannan na kyau ku ta ne zagin yi mun mun gano wannan na kyau gani da rai na lafiya lo to kai ma zagin mai zai maka ko ka ce wa ana zagin ka to ka ji karama mana ko ko ka zaga yin zage ka laifi ne sai ne kawai kyale ka domin ka ƙara nauyin aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin shi yasa jama'a kuna yin ta'aziyya kawai ku tafi ku uban shi ne fa ya mutu wai ba zai zama makoki ba to in Allah ya sa shi aljanna ka je ka fitar da shi shin da ba zama makoki ba inda sallah zai baka sai ma uban ka ragon laye ba ba zai je wannan maganan ba haka ne ka ya mutu ba yi bid'a abu ya zama abun wai a rika za yawo a gari ana zagin ka amma ka ba sai mata a tabban sallah bai ce komai ba sau dama shi bakin shi bakin tallata bid'a ne lashi shi kyauta wani hadisi akhrajahu jawar khatib khatib al da ya da shi a jizi na bakwai shafi na 397 wa ibn al-asakir da ibn al-asakir a mujalladi na 15 Jirgi na 11 jirgi na farko shafi na 91 wa ibn abi shayba ibn abi shayba ta da shafi na biyu da sittin lamba hadisi na uku wa hasanahu al-albani fadilat al-allama al al-asr muhammad nasir ibn nuh al-albani ya inganta wannan hadisi fil irwa'il galil fi takhrij ahadith manar as-sabil juz'i na uku lamba hadisi na bakwai da da sittin hudu. faƙalar rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya manzan Allah ma yukhbiru biha me ma'anan ma yukhbiru faƙalar sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ya yana takawa yana jin daɗi yana bulum-bulum a cikinta kun gano wannan da kyau ko ya ya kai ya komo kawai yana sheƙi da koren tufafin aljanna daga zuwa ta'aziyya daga zuwa jaje da jajantawa Allah ya sa mu dace sai karaje dan tsegumi ka je ka gama an baka rigan ka batta a can ana ko bai gulman da kai can zaka batta ka dauko buhun kashi eh zunubi ba gara kwandon kashi da zunubi ba shine sai yake cewa ya'ani yaqbidu ala hadhihi hulla zai rika yangan shi cikin wannan riga kuma hula ce up and down riga da wando idara an nasu alai hadil hullatul hadara in mutane su gan shi da wannan tufafi rabaɓo sai su rika fata kun gano wannan suna so a ransu ina ma da su ma suna da ita ya kai ya komo ya kai ya komo ina fatan mun gano wannan da ke kama ce yaro baban shi ya ji aikin maka sai so mai kayan sojoji da yan bindigan wasan yara yaran unguwa ba ga sa ta sha'awan shi ba suna ji a ransu ina da masu ne ina da masu ne haka duk wanda ya fito da wannan tafafi kyawawa na ta'aziyya a ranar kiyama al'umma za su yi ta gurin ina ma ina da a ce su ne Allah ka samu ma mu dace malaci alhadis akhrajahu al-khatib fi tarikh baghdad wa ibn asakir fi tarikh dimashq wa lahu shahidun an talhat ibn ubaydillah wa an. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال الشيخ الألباني هو حديث حسن بمجموع الطرق طريقين الألباني جاءك على حنيو ينقل حديث جزم حسن وقد فصل ذلك الشيخ رحمه الله مع الألباني يأتيك كم بياني دلا دلا في إثبات أن الحديث حسن بطريقه شوى حديث ككاوان بطريقه تاني حنيو ينشبيه في كتاب الماتع a cikin littafin nan nashi mai daraja irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil ta mun gano wannan da kyau aka ki so bayi su kokarin ayyuka masu kyau ayyukan alkhairai su amfana kuma su mutu su bari ana amfana da waɗannan rubuce-rubucen da ya yi mu ne muke amfana a yanzu shi ma yana ne yana amfana da ya bata lokacin shi bai bafa shi za kai ma kaka bata naka hunaka hadisun bane ce har ila akwai hadisi da annabi ce man aza musaban duk wanda ya je ta'aziyya ya lallashi da bambaki da haƙurtar da wanda aka jarabce shi da wata damuwa falahu mithlu ajrihi wani yana da kwatankwacin ladan shi mun gano wannan da kyau ko mala yace hadal hadith mashhurun alal alsina wannan hadisi ya shahara a bakin mutane tun da ka ji nan kasan da magana lakinnahu hadisun da'ifun sai da wannan hadisi ne da'ifi kama bayyana zalika al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala kama yadda an-nawawi ya ambata fi kitabil mati' a cikin littafin shi mai daraja al-majmu' sharh al-muhazzab wa kama bayyana zalika aidan al-imam hafiz ibn hajarin. kama yadda ibn hajar ya ambata fi tarhis al wa haza hukumun alaihi bi da'af mala yace wa kaza hakama alaihi bi da'af haka ma dai har ila yau an hukunta wannan hadisi da rauni aidan الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء القليل شعرنا حديث ضعيف حديث مالك أخرجه الترمذي الإمام الترمذي يتدشي في كتاب الجنائز باب ما جاء في أجر من أذى مصابا a babin da ke bayani a kan ladan duk wanda ya ma wanda ya fada cikin wata damuwa da musiba ta aziya a jizi na uku shafi lamba hadis na 1173 wa ibn maja fil janaiz da ibn maja a cikin kitabul janaiz babu ma ja fi tsawabi man azama saban ya fi da shi a jiz'in farko lamba na 1602 Walbai bayhaqi fi sunan al-kubra da limam albayaki a cikin asunan kubara kubra jizi na hudu shafi na hamsin da tara wa kala abu isa haza hadisun garibun abu isa tirmidhi ce wannan hadisi ne da ifi wa da'afa wal albani fi da'ifi sunan tirmidhi albani ya rauna tashi a da'if na sunan lamba na dubu ɗari da tamanin da ɗaya allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi aidan har ila yau dai mina sunna yana daga cikin sunna an azzal muslim a akhahu bima an na fihi tasliyatan lahu ana son mutum ya je ma dan uwan shi ta'aziyya ne da kalmomin da kake ganin zai natsar da zuciyar shi fa in hadarahu kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ta'aziyya in zancen annabi ya fado ma a rai dangane ta'aziyya fa huwa akmalu wa aula wa afdal kai amfani da kalma annabi shi ya fi cika ya fi dacewa da falala lakin illam ya hadiru fala ba'asa in baka haddace ko abin ya faɗo ma a baka ba to babu laifi an yi azzal muslim ikhwanihi bi ayi kalamin shine ka amfani da kowane irin kalma ya zunnu anna fihi tasliyatan wa tasbiran li ahli mayyit wanda yake ganin wannan zai kwantar da hankali da hakurtar da iyalan wannan mamaci fi musibatihim dangane da wannan musibar da ta same su يعني رجل من أبناءنا يقول لي wanda daga cikin ‘ya'yanmu ne yake cewa wallahi ya sheikh ana la ahfaza hadisin nabi ni ban haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma faltastabir wal tahtasib kaji kaji azira ka ce lillahi ma a haza abinda Allah ya karba dama na shi ne lillahi ma a afa abinda Allah ya bayar da na shi ne wa kulli shan inda hu bi ajilin musamma komi da ka gani to Allah madaukin sarki ya sanya mai lokacin da zai tike ba bawa kai haƙuri waltahatasib ka nemi ladan haƙurinka wajen Allah mun gano wannan da kyau ku yi haƙuri nemi lada a wajen mai abin yana da shi falle-falle zai falla maka ba baka ma ya ce ala zihinik abin da zuwa kwakwalwanka wa ala lissani ko a harshen kama dama mumbabitan bidabi da shar muddin ya dace da ka'idan shari'a falata kullahu kun gano wannan da kyau ka faɗi wannan amma ce albaqiyyatu fi hayatik albaqiyyatu fi hayatik ma'anaha khata min nahiyati shar'iyya suna amfani da cewa wai Allah ya wanzar da ragowan kwanukan da bai yi ba a kwanukanka don suna ganin ai an rage mai ne aka gaggauta daukar ran shi to abin da ya ngiya ka dauke bai kai ba to ya zama cikin kwanukanka yace limaza li anna al-baqiyata fi hayatik al-murad minha anna al-mayt mata naqis umr cewa mamacin ya mutu bai cinye kwanukan shi ba wa anna al-umr naqis hada rabbuna yudhifuhu li hayatika anta za mu zo mu tattauna wannan karatu na gaba kusa alama daga inda ya ce ma ya ati ala zihnik sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum